Duk da talauci da rashin bunƙasar tattalin arzikin da ake gani Nijar na fama da shi a jerin ƙasashen duniya wani abin da 'yan Nijar ke bugun gaba da shi shine na zuwa wurin aiki a lokaci. Hakan kuwa ya faru ne ta hanyar wani tsari da shugaban ƙasa ya bullo da shi na sake mai da 'yan Nijar a guraben aiki wanda hakan ke zama tamkar misali ga wasu ƙasashen duniya. Takwas ba minti goma yanzu haka ina ƙarƙashin wata gada da take hada wato wasu anguwanni na birnin yamai inda wannan gada na ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin da jama'a ke wucewa domin zuwa wuraren aikinsu kana ganin motoci ga sanan suna ta wucewa ba kakkautawa bisa gare kana alamu wasu suna ganin tamkar sun yi latti ne kafin su isa wurin aiki inda ake shiga karfe 8 cif na sahe. je viens de prêter serment sur le saint coran pour euh, honorer ce serment j'aurai besoin de l'aide de tous ceux qui auront à partager la charge du pouvoir avec moi shugaban ƙasa kenan a ranar da aka rantsar da shi a jawabinsa na farko yake cewa yanzu na yi rantsuwa da alkur'ani mai tsarki domin girmama wannan rantsuwa kuwa ina buƙatar tallafin ɗaukacin dukkanin waɗanda za su raba iko ko kuma za mu yi iko tare da su baya gare su ina buƙatar tallafin 'yan nijar sauya tabi'o'i na daga cikin gimshikan abin da nake jira gare su sauya tabi'o'i wajen aiki da aka yi watsi da shi shugaban ƙasa ya ce ya kamata mu yi kokowa da miyagun sabon da muka yi domin baiwa kanmu damar sauya tabi'o'inmu na yau da kullum de Tun daga wannan lokaci yi shugaban ƙasa ya fara saka kaimi kan batun girmama ayyukan gwamnati inda shi da kansa yakan kai ziyarar bazata a wasu ofisoshin gwamnati a lokacin shiga aiki. lokutan aiki dai a Nijar suna farawa ne da misalin karfe 8 na safe kusan kowace safiya ko zaka ga ma'aikatu suna tururuwa zuwa wurin aiki da misalin karfe 8 cif domin idan mutum ya latti ofisoshin da ma'aikacin yake sa za su dauki matakai na musamman kansa. Malam Hassan Sani babban jami'i ne a ma'aikatar ministan kwadagon jamhuriyar Nijar. Yana da wata doka wadda ake ce ma luwa 2007 028 ta wadda take statue general de la fonction publique c'est-à-dire que ita ce take kula da duk ma'aikaci na Niger da ita ce ke kaba ta tsaye da kakidoji na ma'aikaci da abin da ya kamata incin shi shi da abin da ya kamata yi da abin da bai kamata bai duk cikin wani doka akwai yau ma'aikaci da ya laihi sai a rubuke shi da ya yi laihi akwai kakidoji wanda za su rubuke shi ai duk sun sani ai ma'aikacin ba wanda bai sani ba ba wanda bai san ba kare takwas ake shiga aiki in ya zo kare takwas da rabi ai sai ba da misali ya ce ga abin da ya tsira ni to an bai hodi ba in dai ba san ba yake mutum ya zo sau biyu so uku ya ki da bayani ai sai a rufe shi ko daukar ire-iren waɗannan matakai na ɗaya daga cikin ababen da suka ƙara maido da martabar ma'aikatan gwamnati a wannan ƙasa to amma sai dai a ganin malam iro bubakar wani ma'aikaci ba nan gizo ke saƙa ba eh wannan daidai ne mutane su shiga aiki cikin ƙa'ida amma kuma ya kamata gwamnati ta yi tunani bisa kan plan de kariyar ko plan da tashi wanda mutane kamata su rinka yi da sahi da ka zo ka san aikin da zaka yi ka zo ka yi shi kuma nan ne ma kamata a rinka evaliyan mutane ne suna zauwa cikin duhu ana aiki kenan ya kamata gwamnati ta kawo haske bisa kan wannan abun da in na zo aiki eh na san ni akan matsayina bisa kan grad in da ke gare ni ga ayyukan da ya kamata in yi to koya ma'aikatan suke ji da wannan mataki a mai da ma'aikata aiki bisa aiki ai daidai ne wannan shi kuma tunda ka san yanzu daman tun dama mun san akwai ma'aikata wadda suna nan suna cin kuɗin gwamnati ba su aiki eh in dai ana so duk ɗan Nijar ya koma aiki aiki tsakanin shi da Allah da Annabi ya kamata aikin nan ya faru to daga can sama in kana so ka ce kai ɗanka ya aiki sai in shi ya gani lalle son fair fa in dorfa shi ma ba ya kwana wato shugabanni su ba da misali kenan misali ga shi nan su ma aikin yana suna nan suna yin shi yadda ya kamata inda an diba yadda tsadar rayuwa take buhun shinkafa buhun masara buhun hatsi sai a haya da ruwa da wuta da ɗaukan ɗawainiyar iyali cikin gida da simig simig ai bai kamata ma ce tsaya shiga talatin. hasashe ya yi nuni da cewa kimanin kuɗaɗe miliyan dubu uku ne da yan kai na ƙarin albashi da kuɗaɗen alawus da gwamnatin za ta kashe kowane shekara domin baiwa ma'aikata damar su kunin yin aikinsu a cikin yanayi mai kyau. To amma sai dai har yanzu wasu ma'aikatan na kokawa da rashin samun kayayyakin aiki wanda hakan ke sa wani lokaci sukan rika bacewa idan suka zo hutu lokacin aiki. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.